dai kabiru gaskiya kana da matsala wannan ƙarya da ka shirya ba me amfanin ta to yar fulani in ban wannan ƙaryar ba ta ina zan samu damar plan dina da na yi in cimma burina mm, to ka ci gaba yayi kyau eh ka ci gaba yanzu sai me cikwatan kuɗi na zaka ban umuce gashi na ai ba shi bane su kwatan kuɗi na ki karba mana ya zaki mun haka yar fulani to ai na ce maka ba haka muka yi da kai ba saboda haka ka cika to mun kuɗi na kaga in wuce gida in da ka cika to mun in dai ba so kake su ji mu ba to to na mun asiri zaki ba komai ke da mai duka gashi Allah ya kuka ji ai ina fata bakin gate kawai sai ga jirgin su ya sauka a kofar gidan nan nan kofar gidanmu ba ku ji ƙara ba inna lillahi masha Allah na mai bullet jirgin sama ko ƙasa jirgin su fa na babanta ne na sarkin falbiya ne ba mai da ra'un gulu wallahi dan ne kawai ta kawo mana fura ne amma wallahi da na ce ƙarya kake yi a to in ma kin faɗa kin yi kuskure ne ai makaryacin ne ai ba ta mun mutum yi magana ya ce ƙarya kake makaryata biyu kenan <laughs> Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Wato ainihin ina ga akwai ɗan matsala da yake faruwa da waɗannan bayan Allah. Ki duba yadda suke bacci a wannan yanayi. A'a, shi ne nan. Allahu Akbar, yaro ya girma, ya zama saurayi. Wallahi. to ni ina ganin abin da yake faruwa ko wato ainihin wannan fira da suka sha ki duba ƙwarya fa har guda biyar fira da suka sha ita ce wato ainihin take musu aiki wato asalin jikinsu eh to ina ganin ai gwanda mu tashe su ko ya kike gani eh rike su ga bari na tashe su to rike wannan salamu alaikum salamu alaikum tashi bawan wannan lafiya shi kuwa kai oh, oh. shamsu yanzu kaga shamsu yana ah, bacci kamar ba zai tashi ba <laughs> ah, ya kuma shi cikin haka shamsu eh, Ikon Allah kun sha fara kuna ta bacci haka? Bacci yayi nisa lafiya kalau. Yanzu muka zo Shamsu. Yauwa sannu. Kebi. Sannu Shamsu. Kebi. Anya lafiya yake kuwa? yawa sannu wannan wani irin fura ne kuka sha haka kuke ta wannan baccin yan mata sun sannan ku yan mata Yabi Wannan da abin nan bai so shi sosai ba. Bismillah To wannan furan ikon Allah. Lafiya yake ko? Yunwa A'a. ikon Allah to sannunku sannunku fa yan mata sannunku Allahu akbar ikon Allah ku duba yara sun shafira haka kun shafira kuna ta bacci haka shamsi kana ta bacci kamar ba za ka tashi ba sannan su yawwa sannun. eh eh baccin nan yayi nisa sannunku shi kuma wannan yana da farfadiya ne kabiru baba ta ce fa kaga ga mutum kamar kwaɗo alhamdulillah da fatan mun same ku lafiya allah ya kawo mu lafiya a wato ainihi mun zo mu muku ta'aziyar alhaji na rasuwar da ya yi sannan kuma mu dawo muku wato da wata 'yar ajiya da take wajenmu da ni da 'yar uwata shine muka yi keke kekeniya muka zo wannan gida naku abin da kuka mana mun gode alhamdulillah wato ainihi Allah ya kan alhaji Allah yi wa alhaji rahama amin masha Allah ko yaya haka aka yi dama mu ba daɗewa za mu yi ba mun zo ne mu yi kwana biyu saboda wannan ta'aziyya Allah ya ji kan alhaji ya yi masa gafara sannan kuma akwai wasu kuɗi da dini ya kawo mini kwanaki ya ce alhaji ya bashi ya ce ya aji to don gudun kada ya kashe wannan kuɗin shine ya ce bari ya kawo mini in aje masa to yanzu na dawo da kuɗin saboda kuɗi na magada ne to to hajiya kuɗin kamar har nawa ne kuɗin nan kamar yadda ya ce min miliyan uku ne da rabi three good million and a half oh my god is a bloody liar ƙarya yake ina ya ga alhaji da alhaji zai bashi miliyan uku adda rabi alhaji bai san banki ba ne oh no this boy is a liar this boy is a big big thief ai abin da za a yi kawai a kira shi shamsu sai ya zo ya bayani da kansa ko Shamsu, sako falon ƙasa ka sako falon ƙasa da shi alaikum salam malai da isu ya gajiya ina gajiya shamsu ya haƙurin mahaifinka Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa bar kuka shamsu ka bar kuka sai ka sa hajiya da dan uwanka kuka bai dace ba shamsu dama mahaifiyarka ce take so ta yi magana da kai ina kudaden nan da ka bani ajiya kwanaki watannin baya da suka wuce wasu kudade da ka kamo masu dubu uku nan a'a shamsi ka tuna mana wasu kudi da ka taba kamun a jaka masu yawa a'a kudi masu yawa wurin miliyan uku da rabi a'a adadin su zan abin nan wanda ba wanda na kai miki lokacin nan da wanda kace mahaifinka ya baka ka aje kana gudun ka taba shine ka kamun aje maka Ka tuna mana. Eh shi ne nake tuna. Eh miliyan uku da rabi ba dubu uku ba miliyan uku da rabi. Shi ne na kawo maka kuɗi. Su ne kika zo da su duka? Shi ne na zo da su. Duka? To kuɗi ya zama ai na magada. Tunda kuɗin alhaji ne ai kuɗi ya zama na magada. Dole ne a kawo saboda a fita haƙƙi. Wannan kuɗi masu yawa haka a ce tun daga rasuwar alhaji suna wajen ta aje ba a kawo ba kuɗi ya shiga cikin haƙƙin marayu. Can you see? It's tamarind. You are a guilty someone. You are a liar. You are a big, big thief. A lokacin da Alhaji ya sa ka arkan kasuwa, that is when you took the money. Da kin gaya min da ake zo amma da na zo na karɓo ai na kawo da baki wahalar da kanki ba. Kai dalla yau mutane shiru. Yaushe kuka yi wannan abin da Alhaji har zai ɗauki naira miliyan uku da rabi ya baka ba wanda ya sani a cikin gidan nan. a um, lokacin da da da alhaji zai tafi ingila nan to ina kasuwa ko sai 'yan kasuwa ne da suka abin nan shine eh, ka sace su ko? ba sacewa ba ajiya ne ko umma? yi min shiru ai da ganin ka baka da gaskiya da ganin yadda kake hali haka baka da gaskiya haba shamsi duk tarbiyyar da nake maka duk irin tarbiyyar da nake maka sai ka zo ka aikata wani aika-aika haba shamsi albasa ba ta yi halin ruwa ba malam shamsu abin da shuke faruwa a nan shine ka san fa shi mutum marar gaskiya a cikin sa ma ana iya fuskanta kwarai kuwa ballantana kuma ka je ka ebi kuɗin marayu haka a ringa lura a kiyaye a rike amana sosai shine abin da ya fi yawwa ni dai ga kuɗi nan na dawo da shi saboda yanzu kuɗin ya zama na magada kuɗin gado ne ni ba zan iya cin amana ba babu ruwa na ga kuɗin mutane nan na dawo musu da shi yayi kyau hakan ma yayi yayi ai ba shi kadai bane malam suna da yawa a gidan nan duk 'ya'yan gidan nan 'ya'yan wofi ne ba karamin aiki za yi a kansu ba aiko idan dai haka ne hajiya ina ga kafin mu koma dama kwana biyu zuwa mu to abin da ya kamata zuwa mu dan bude yar kwarye-kwaryar islamiyya da mu buɗe ƙaramar makaranta saboda ƙara wa juna fahimta yaran nan zuwa a gayyato su za a kawo su za mu bi su muna musu wato ainihin nasiha wanda za su fuskanci menene rayuwa thank you thank you thank you and you are welcome wannan magana da kai Allah gafarta malam na ji daɗin ta alhamdulillah na yi murna da wannan magana da ka faɗa yanzu masha Allah kuma insha Allah gobe gobe da safe za a tattaro yaran gidan nan kaf za a buɗe makarantar nan gobe da safe ka shamsu idan ka hau sama duk yaran gidan nan ka gaya musu cewa gobe da safe akwai islamiyya zazzabi nake ji zuciyata tana bugawa lack of own training stand up man amma shamsi ban ji daɗin abun da ka yi ba allah ya shirye ka shamsi ka daina yin wannan abubuwan don allah ka daina shamsi a'a subhanallahi subhanallahi malin shamsu za ka zo wato ainihin karɓar nasiha sai an ebo ka a wuya an kawo ka kamar wani kayan wanki mutsacen ka ka zauna alaka ta malam bacci na same shi nayi subhanallahi subhanallahi a hakikanin gaskiya duk abin da ake so ya fita a bakin musulmi ana so ya fitar da abu mai kyau mai daɗi kar mutum ya ashararo magana bai san ma'anarta ba ya faɗa ko kuma mutum ya kama ƙaryace-ƙaryacen banza dobi ko kuma ya ringa karance-karancen banza wanda ba zai amfane shi ba na yi amfani addininsa ba sai magana ta biyu yana da kyau mu tsaya akan ikilasi mu ringa yin komai don allah Joseph. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Subhanallah. Malam Salim Wato na ga kana ainihin kawo su ne gaba ɗaya kana kawo su a rikice. Algabata malam yaran gidan nan sai da duka. Wato ainihin da ku zo karɓar nasiha amma ina ganin ku gaba ɗaya kuna zuwa asalin baibai. Nasiha zan muku akan yana da kyau mu tsare zukatanmu mu daina ƙaryace-ƙaryace yanzu ku dube ku nan duk ɗinku ba wanda bai balaga ba a nan su matan nan ba wace yanzu aka mata aure ba ta zauna a gidan mijinta ba kuma haka gardawa ne sosai duk wanda yanzu aka masa aure zai zauna da iyali to yana da kyau mu fuskanci yadda allah yake so a masa wato ainihin bauta mu daina yin abin da Allah bai ya so kai sa'udu zo kai ma ka shiga cikin wannan karatun da ake no ni zan tafi kasuwanci na ne zan je dan yi dan sai zan dan yi sanin wani kani da za bayar ana gaya ma ka zo ka shiga kai mun kana gaya ma wani lissafi da kai ka zo ka zauna ko bata ma wallahi kai Ba zama. to sai ka buge ni ta wari ya kana ganin shi ko kai shiru da shi algatu malam eh? akwai ragowar mutum biyu barin jin zo da su a to aje a zo da su alhamdulillah a yau kana kokari sosai yaya dan Allah dan annabi ni ayi ayi abin da za a yi a gama gaskiya ina da abin ina da lalura gaskiya ina da lalura kafin lalura ne ni ba ciki na ba lalace jima na da Allah kai ina da time ina so zan fita ne je faruwa wato wato ainihin abin da yake faruwa lokacin da ka zo da ka fita eh, wato ainihin yayin ka ya tsaye da kai shine muna eh, ainihin nasiha ne yadda za a karu da juna yadda za ku zauna sosai ka duba wato ainihin yadda yar uwa ta dage da rubutu abin sha'awa haka dama ake son ɗalibi idage ibada himma yanzu dan miƙe kaɗan so yake karanta mana abin da kika wato ainihin ɗauka na cikin darasin kika rubuta yawwa muna sauraron ki to malam dai da farko dai ustaz na zaune tare da kamila duko da kuma munira duko tare da ni mai karantawa zinari duko muke zaune muna sauraren shi ah. ana cikin haka sai ga babban yaya wato salim zaki inda ya watso shamsu kamar kayan wanki cikin zaman da ake yi wato ustaz ya halarci gidan alhaji duko ne don gudanar da nasiya ga 'ya'yan marigayi wato alhaji duko shamsu ya yi korafin bai samu halartar wannan taro ba ne saboda guda da take damun shi bayan haka kuma sai ga kebi dukko da sef wato dan gidan hajiya turai inda suka halarci wannan taro su ma a baibai ba da daɗewa ba sai ga masa'udu dukko ya fito inda aka tirsasa masa zaman wannan taro bayan malam ya ci gaba da bayani sai yake cewa ni zinaruko in tashi don karanta masa wannan rahoto malam ni dama abin da nake so in ji kuma na ji an riga an fara nan ina ji abin da ya faru daga baya zo fa ka watsa wannan taro ka dawo bawan Allah ka karbi nasiha haba yar uwa wannan fa nasiha ce ake yi ke da ya kamata ki rubuta abu na alkhairi sai ki zo kina cewa wai rahoto maimakon ki sami lada sai ki sami zunubi wato ainihin wannan abin da kika yi baki dace bai dace ba

ke ma ainihin ki tashi ki shiga daga ciki ba damuwa Allah shi miki albarka tashi ki shiga daga ciki ke kuma yawwa to ke kuma fa uwar rubutu Subhanallah لا haula wala قوة su inna لله wa inna راجعون raji'un Ni kaga tafiya zan yi. Haba mama. Mama ka miki a gidan da ke wani kokarin tafiya kamar korai ki ake yake da gidanki? ki? ai zaman ba zai yiwu ba da hajiya gambo ba zai yiwu ba ne kuma ka nan da sati ɗaya zan tafi umra ka ji ko to dama abin da nake so in gaya maka so nake ka rike gidan nan sosai salim ka kama gidan nan ka riƙe sosai ba ka ga dai mahaifinka yana da kuɗi ya mutu ya bar dukiya ba kaɗan ba me yana ka wani neman aiki ka tsaya kana wani neman neman aiki kana wahalar da kanka kada ka kuskura in je umra in dawo in zo in tarar baka ka rike komai ba insha Allah za a yi mama yawwa Allah ya maka albarka ma dai ni wannan tafiyan mama ba ta min dadi ba ma dai gaskiya mama ni da kin tsaya na kin kwana ko ko sati ɗaya ke. a'a ba zai ba bane na gaya maka kai dai tafiya zan yi hajiya turai mun za mu koma dama mun zo gaisuwar ta'aziyya ne da kuma sauke wannan nauyi na kudin da yaran nan ya kamun ajiya sannan kuma da allah ki rike yaran nan da amana dukkansu gaba ɗayansu ki ne ki rika su da amana kamar 'ya'yan cikinki saboda alhaji ɗan uwanki ne idan kika riƙe su da amana Allah zai baki lada Allah ya taya ki riko Allah ya ji kan alhaji ya gafarta masa dole a rike su da amana insha Allah za a lura da su a hajiya a zahirin gaskiya dai ina fatan dama ba sai na miki wani kin san suna na dama ni ne dai masa'udu nan da kika sani so kin san dama tun kafin Allah ya wa alhaji rasuwa ni nake kula da bangaren kudade shigar da kudi banki da kuma shigar da kudi kasuwa da kuma duk waɗannan su manya-manyan mutane su duk ni nake handling ɗin zan yanzu haka ma dai ina nan akan wannan batun ni kaɗai nake iya cire kuɗi a bank yana da kyau dai waɗannan kuɗaɗen tun da kinga kuɗin kuɗin marayu ne sai a bada su sai a saka su a banki gobe insha Allah ai kudaden gaba daya na, na baiwa hajiya turai don haka wannan tsakanin ku ne da ita can you shut up are you crazy kai masaudu no. Allah ka tashi ka fita daga nan gurin na so za yi magana ko ni magana da nake so zamu yi da ke a lokacin da kuka zo gidan nan mahaifiyata tana nan kuma na ji tana cewa ba ta so ku haɗu to shine nake tunanin ko akwai wani abu da yake a ku da ita to ko da akwai wani abu tsakanina da mahaifiyanka wannan bata shafe ka ba kuma laluran mu ce ni da ita kuma ko menene ni na riga na alkawarin ba zan furta ma kowa ba wannan tsakanin mu ne da Allah ka yi haƙuri to